ليلها كنهارها لا يزيغ ولن يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنوا ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana lalle marhabin zuwa ga majalisin mu na tafsiri dake kulluwa a wannan masallaci mai albarka masjidul sahaba da ke nan unguwar kundila a kan titin maiduguri road nan birnin kano allah kara kare kano ya kare ta daga cututtuka da kuma dukkanin zaune musulmi gabaɗa ya kara haɓaka arzikin kano da kuma dukkanin ƙasashenmu na musulmi gabaɗa ah, za mu tashi ayatun ta mai tun da sha uku amma da allah kai tambayoyi na ah, assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko yake malam tambaya ta anan tsakanin qiyamul layli da karatun qur'ani wanne ya fi falala to da qiyamul layl da karatun qur'ani dukkanin su suna da falala domin shi kansa qiyamul layl me yake karantawa ciki qur'ani qur'ani da ka in kana son ka kalli wanne ne fi falala to shi ƙur'ani ai karatunsa kowane harafi ɗaya akwai lada goma kowanne in ka ɗauko daga alif lamin zuwa ƙarshen bakara kana da aya shida, kuma kowace aya na da harafi ƙiyamun layil musamman a ramadan annabi ya ce sallallahu alaihi sallama man kama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min duk wanda ya tsaya a ramadan ya qiyamul layl duk zunuban da suka wuce an gafarta mu da haka ni zan ce da kai ga wanda ba duka tara su ka karanta qur'anin ka kuma qiyamul layl din dan karaka ta zuwa ga daya wata ne na lada da farla da alkhairi tara su duka dan uwa mai girma wallahu alamu bi tawfiq tambaya ta gaba daga abu rauwa ya ce assalamu alaikum shi Allah ya saka wa malam da alkhairi malam wata mace ce take zubar da jini tsawon wata shida bayan ta yi allurar tazara haihuwa mm. malam yaya za ta yi azuminta ainihin waɗannan bayan Allah in kai haƙuri ba na amsa musu tambaya na shafa fara ai domin ganganci suka yi shari'a sai su je su tinkari allurar tazara a lokacin da suke yi wannan sha faɗa kun sani a lokacin da suke yi ba su waiwaye ma mai Allah ta'ala ce ba ruwansu da hukuncin Allah ga yamin wata mace da take son ta yi allurar family plan a a ya tukun da Allah gafa ta mai Allah ya ce nawa ne suke aiki da nasihar al'imamul akhdari da ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta lam hukum Allah ga yamin nawa ne suke tambaya baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san mai Allah ce jiko ba ruwansu son zuciyar suke bi sai in ya rikice ku tambaye mana malam da haka ba na ba su amsa ni kuma ina da magabaci akan haka abdullahi dan abbas ya ce sai ku zo ku rikito abinku ba ku bi Allah ba ku bi shi ba daga baya ku ce yana fatawa sai ce da kun ji tsoron Allah wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraj sai ce fala jawaba lil faki ba amsa da zan baki ko baka wannan kuma akul kace ku guje mu amsa tambaya ne ko koya ilimi a'a ilimin ne ake su a kiman shi mutane su san darajar ubangiji su san adab komai za su yi su zama Allah ya ce sai yawa za ka iske matan nan suna irin abu ka shiga family planning sai ya rikice kin san ke musulma ce tana da jini ba ki nuna Allah ta'ala ya ce ba da fata an gane ko mm. saboda haka ni mazhaba ta ke nan tsattu khalifu ni ala zalik farko tukun me yasa ba ku sanin Allah ba kai ce amsar da muke ne. tambaya aka yi ina tambaya ne me yasa sa ku nemi sanin me Allah ya ce ba kafin ku yadda wannan kenan a ɗai ɓarayin kuma zai ce to ai ko da sun irin wannan ganganci da rashin makai adalcin ai dai musulmi ne yabqa annahunna muslimat to musulmi kuma dole ne mafita daga ubangiji ko da ya kuskure kuskuren su daban sunan mafita daban a janibi na dukiya to ƙarƙashin wannan mahangan ne har za ka ce to idan tana jininta yadda ta saba ta je ta jangolo makanta wannan jangon ɗin na karambani da kankan ba Allah da mu gaba ɗaya jinin ya rikice sai ta dakata ta bari tukun jinin ya yi normalizing ya koma yadda yake tunda wani abu ne tsari'i da ya zo mata idan jinin da ke ci gaba da zuwa ɗin sai ta kalli launinsa da shakarsa in ya tabbata jinin haila ne to shikenan sai da zaka ta ya dauke domin ka'idar ita ce al-hukm yaduru ma al-illati wujudan wa adama a har kullun hukunci na tare da dalili to dalilin ainihin jinin shine me dalilin rashin sallah kai ko rashin azumi jin to jinin ya zo mutan jini sai to za ka sai ta dakatar in dai ba ya tabbata jini ne na ciwo wanda za ta gane haka da launin sa ne da kamannin sa ba in ba ka ta saba gani duk wata ta yi kwana uku ne ko sati sannan malam ya tsinko mata ya ci gaba da zuwa to shi kenan in ya tabbata jini ne ta ba shi hukunci in ko ba haka ba ta koma zuwa ga al'adarta da ta saba wata kwana uku take yi in yi kwana uku kwana bakwai ta manta da abin da ke zuwa a matsayin jinin ciwo amma na ƙara jaddada mana ku ji tsoron Allah mata da kuke tunkara abu da ka ba kwa kimanta abin da mahalicin ku yi ce ku bi ko tuntuɓi mai Allah ce tuku duk fitar da malamai suka ba ku akalla kina da madogara amma sai ku je ku yi abu da ka sai in ya rikice tukun ku fara neman tuya zin ya zai da cin ya ba ka san me Allah ya ce ku yi wata Allah ya fi wani gafarta mu akwai tambaya kuma ina eh, tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya wa iyyakum malam tambaya ta ita ce shin idan mutum yana karatun Qur'ani sai ya zo wajen ayoyin rahama hmm. to ya halatta ya maimaita ayar yana neman rahmar Allah haka ma ayoyin azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana karatu ya zutar da ainihin ta rahma ya san tsaya roki Allah in ta azaba shi yakan nemi kariyar Allah daga azabar kenan dan amsa tambayar ka babu laifi idan ka maimaita ayar addu'a saboda ai kwadayin rahmar ubangiji waridina rahmatu wa ya kafuna azaba an gane ko misali mutum na karanta ƙarshen suratul baqara sai ce rabbana wala tahab wa afu anna wa afu anna wa واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين sai mai ba sai kasance aibi ba amma kare mai da shi kare mai da shi salo duk lokacin salat in ya mai da shi salo to kuma sai a tambaye shi ina ka samu wannan salat na maimaitawa a kullum da fata an gane akwai tambayar da kila ban karanta ba kila ba ta zo gare ka ba da an yi ta malam shi hul'i saki ne ko fasahi ne tambayar menene hul'i to hul'i shi ne saki da mace kan nemi miji ya yi mata wani suke to mace ta nemi je suke ta haramun in dai ba da wani laifi da ya yi ba misali yana kawo matan banza gidan yana shan giya yana shan kwaya baya sallah yana ci mata mutunci da ke ta gashi nan da abin da bai kama to kaga nan yana da laifin da za ta dogara da shi ta nemi rabu da ita in ba ka ba a kunta nemi je suke ta cikin abin da ba laifi ya yi ba rafto dalilin mu na ainihin saki matar sabitu bin qais bin shammas al-ansari babban sahabin Allah tsara masa yadda tace ya rasulullah ni ina gudun yin kafirci a musulunci ni musulma ce amma miji na sabitu ba na so shi nabi ce to zaki biya shi dawainiyar da yayi miki na aure shi zan bashi kuma dama gona ya bata sai ta biya sannan hulɗi ta tabbata wannan shi ake cewa sakin zobe ko zobe to tambayar saki ne ko ko dai fasahi ne malamai sun kasu gida biyu mafi yawa sun ce suka ce ainihin zobe saki muddin ka ta biya ka wani abu dama mota ya baki a matsayin sadaki kawo mota. shi kenan kamar saki uku kamar saki uku magana ta kare sai an sake sabon a aure to ne kamar saki uku ne hatta tanki hazaujan gairahu kenan tunda a talaqu marratan saki da ake iya komai da ake kira revocable biyu ne ayi na farko ayi na biyu ayi na uku in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala juna alayhima an in an wa tilka to shi suka kalli cewa to ai wanda ya yi wa matarsa ainihin zobe to sake uku ne sahabai guda biyu suka ce ba sake uku ba fatahin ibn abbas da dan matsu cikin abin da nake tunawa suka ce fasahi shi ko fasahi wato kamar yau ma kawai ka ganta baka taba auren ta ba wacce auren naku ya rushe an yi fasaho tunda an yi zobe khalas sai ya kowa mataki na sifiri ka je ka sake neman aure in wani ya sa zare ko ka kara in ya kada kai ka huta wadda ita ce amsa amma abinda zai fi insha Allah ta'ala ne ina tare da fahimtar mafiya yawa sha suke uku ita ce amsa wannan tambayar wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq aya ta 113 اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم نعم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله مدوكي بواي غاغر مثال جل جلاله يجي littafinsa mai girma da ya saukarwa annabinsa mai girma a kuma wata mai girma watan da muke ciki a kuma dare mai girma littafin da karanta shi shine zama lafiya da musulmi littafin da musamman a wannan lokaci na annobar corona ya kamata mu dinga tawassuli da yawan karanta shi domin Allah ya kalle mu waye mu cikin ramasa kuma karanta shi da zuciya buɗaɗɗiya mai kyau saboda shi ne shifa Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 17 aya mai lamba 82 yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil na wa la yazidu adh na illa fasara. muna saukar da abin da yake waraka ne na daga ƙur'ani kuma rahama ba abinda da yake kara ma kafirai adh-dhalimin illa tabiwa so dan me mu wani rikici wata korona kuma wace ce kuma da littafin Allah ka je ikra kitab Allah mu karanta shi mu dage shine ainihin mafitan mu shine tsarin mulkinmu shine constitution ɗinmu duk wanda ya masa makirci Allah zai karya shi tun munafiki da ya haɗa kai da arna a taɓa darajar ƙur'ani sai Allah ya ɗaiɗaita shi ko mai mulki ne zai ma ƙur'ani yayi ya jira faɗuwansa tun kafin a je kowane lokaci yau arnan baya me labarinsu da suka taɓa balan balansana kananan ƙwari kafirai da munafikan yau wannan shine ausafu shafi'i الإمام الشاطبي نتيوى وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا للي القرآن شيني أوثق شافئ شيني مطرلائب الهيلين ما في تنتر أبن ذاك دوغر دشي أما تأين وركا الله كورك الدمو دقا كون إلين تشيو يا قرآني مكارن تاشي منا تدبري يتي فتدبر القرآن إرمت الهدى falkhairu tahta tadabbur alqur'ani yace kaga fatadabbar alqur'ana irrum talhuda ka dinga lura da me qur'ani ke cewa in dai kana neman shiriya falkhairu tahta tadabbur alqur'ani lalle alkhairi na cikin ta tadabburi da la'akari da abinda ƙur'ani yace Allah ƙara mana fahimtar zama jagora ya ɗaya mana kewa a cikin kabarin jagoran mu ranar tsaye mu gare ya rabbal Allah ka samu karanta shi ya ja mu zuwa gari. bai kora mu zuwa ga wuce ba na'udhu billahi min zalik Kanan nasu ummatan wahida Allah ya ce ai mutane tun farko sun kasance al'umma ce guda ɗaya al'umma takan zo a matsayin mutum jagora misali inna ibrahim kana umma ana nufin kurare an gane ko wadda ka raba da umma umma kuma kan zo ana nufin lokaci ne kamar wannan aya al'umma kuma kan zo ana nufin tarin mutane inna hadhihi ummatukum ummatan wahida arabtum nan ƙur'ani na nuna mana asalin ɗan adam dama ɗaya ɗaya guda guda ne an gane fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya aiko da annabawa na suna masu bishara wa munziri na suna masu ainihin wato gargadi mabuta ilimi na cewa abinda ake nufi tun daga farkon annabi adamu zuwa annabi nuh suna kan tauhidi ji ibn abbas Allah kara masa yadda wannan generation sai suka sauka daga turbar karantarwar tauhidi fa ba a sai Allah ya kodin ai kamar kasar makka annabin Allah Ibrahim alaihi salatu ya karantar da madarar Tauhi. sai suka sauka daga hanya aka samu wani mutum ja'iri wato ka min sunan shi mana amr bin luhay dan kabilar banu khuza'a yaje da kankan ba da karamba ne yaje ziyara sham ya ga gumaka ta ce kai gunkin nan sai kyau a kai shi ga aba shi ya fara buɗe masifar bautar gunki a ainihin maka, an ce kuma yana nan yana gangarawa a wutar jahannama har yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji shi sa ka zamanto dalilin shimfiɗa alkhairi ba sharri ba idan ka zamanto ka sunanta alkhairi to zai bi ka alkhairi idan ka sunanta sharri to shi ma zai bi ka suraka al'umma sun kasance guda ɗaya ce akan tauhidi ai fahtalafu ne taqdir sai suka saba fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah ya aiko annabawa annabawa jam'in annabi ke masu cewa annabi ne wanda aka aiko shi amma ba a ce ya gaya ma kowa ba wannan kuskure yau kai ma farar hula mai wa'azi an ce ka gaya ma wani ballantana annabi sai dai ka ce annabi shi ne wanda aka aiko shi amma bai zo da sabo shari'a zai kasance karkashin jagorancin manzon da ya wuce amma magana iyar da sako yau ai mu al'ummar annabi cewa aka yi ma sallallahu mu ne mafiya alkhairin al'umma saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna kuma ma an ce mai umarni balin suna annabawa amma manzo kuwa zai iya zuwa da shari'a da sabon littafi kenan kowane manzo annabi ne amma banda akasin haka ba kowane annabi bane yake mai kamar da zaka ce duk ne ai musulmi ne amma ba duk musulmi bane yake mu'mini tayyib Allah ta'ala ce jama'a al'umma sun kasance abu ɗaya ne akan tauhidi da suka saba sai Allah ya aiko annabawa suna da sifofi nagartattu annaba ba sa ƙarya annaba ba sa cin amana ba sa yin kaba'ira san don ma'asumai ne kuma ba a danganta miyagun abubuwa gare su misali hauka suka ci hakuturta farfadiya shafar aljinnu saboda mukaminsu prestige na office din sai Allah ya ba su wannan kariya din mafi girmansu mafi tsadansu annabi Muhammad wanda ya zo daga ƙarshe amma shi ne shugabansu wancan mawakin yana cewa waje a akhiran sabikan man taqaddam ne Muhammad ya zo daga ƙarshe amma sabikan ya kere ya tsallake ya wato ainihin tsere waɗanda suka zo ni shi Allah ta aiko annabawa masu bishara game da shiga aljanna masu kuma gargaɗi ga barin shiga wuta wa anzala ma'ahum alkitab Allah ya sauka tare da annabawa littattafai bil haqqi akan gaskiya li kuma bainan nasi fi ma eh. saboda Allah ya hukunci tsakanin mutane da gaskiya kan abin da suka sassaba wa ma ikhtalafa fi illa utuhu min ba'di ma ja'atuhum bayyinatun bainahum amma mutane ba su saba ma gaskiya ba misali aiko manzon Allah kaga yahudawa sun yadda annabin ƙarshen zamani zai bayyana amma sun daɗe suna tsammani wanda zai bayyana nan mai yahudi ne ɗan uwansu da suka ga manzalan suka ce ba shi wani hanna na sofiya wadda annabi ya aure ta bayan in khaibar ubanta shine huyayi ibn al-akhfar an-nadiri dan kabilar banu nadir babba ne cikin yahudawan madina ya ce ubana yana sona duk cikin ‘yansa babu yane amma ran da manzon Allah ya zo madina mutane suna ta murna ai ba yahude nema ya hau kan benansa ko ka ce wato gonarsa daga nesa ya ce ya musulmi ya ku musulmi inda jaddakun kad akbal ga kakan naku ya taho ina nufin manzon Allah ta ce babana ya fita cikin tawagar da suka je tarba annabi amma da ya kai shi sai ya dawo ba da fuskar da na san shi da ita ya murtuke fuskarin shi ya ɓace. ta ce ɗan uwansa babba ɗina abu yasir sai na ji yana cewa da shi wannan shi ne muhammadun a howa howa ta ce sai na ce ihuwahu, Allah shi ne ta ce yana gani na ya bangaje ni tare da suna da yake ranta ya ɓaci ashe zo manzon la masa rai sai ta ce na ji ɗan uwan babana ce da shi to menene plan ɗinka game da muhammad sai ce a dawatu ma baƙaitu zan yi rigima da shi as long as na mu da na rai. wannan hasar da taku ta kai ga ɓoye gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ma gaskiya umumin bagayen bainahum saboda ainihin zaluncin da suke makan tsakaninsu arabtum fahadallahu alladhina amanu sai Allah ya ishira da waɗanda suka yi imani limakhtulifu fufi zuwa ga abin da suka yi sabani kai na daga gaskiya bi izini da izinin ubangiji wallahu yahdi man yasha Allah yana shirye da wanda yake so Allah ka so mu da shiriya ka ila siratul mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya na'am am hasibtum an tadkhulu aljannata wa jannata ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب wannan ita ce aya mai lamba mai tan da goma sha am hasibtum an tadkhulu aljanna aw tsammanin ku shiga aljanna haka kawai ta faɗo ga sassa araha na'am walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhali irin jarabobi na imani da suka zo wato suka kai ga waɗanda suka zo gabaninku bai zo gare ku ba tukun Allahu akbar kuna tsammani ku shiga aljanna a araha alhali bu gaba da ibtila'i jarabawa ba kamar da Allah ya faɗa a farkon sura mai lamba 29 yace alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وانا ضماني ذاك شغال دنا باين بكم تجربه الله Allah in za ka jarrabe mu ka ba mu ikon ɗauka jaraba ya rabbal kuna tsammani za ku shiga aljanna walamma ya'tikum min qablikum alali misalin abin da ya zo mu waɗanda suka zo gabanin ku bai zo gare ku ba na daga ibtila'i sai ba da misali masattumul sa tsananci tsananci sun shafe su Allahu da cututtuka wa an bala'ince su a bayan ƙasa an jijjiga su an girgiza su wacce girgiza ta wuce misali fa sun dawo daga yakin khaibar ko kuma daga yakin ainihin uhud ga munafincin da banu ƙwararra suka yi sahabai suna shirin kwanci kaya aka ce ina ku ta shi ku ta yi banu ƙwararra an ƙare yaƙi daidai wani wuri da ake kira al'asar al-hamra ko hamra al'asar suka ce ga mutanen makanan zaki dawowa suka ce to hasbun Allah wani maloki kaga zulzulu ke mutum ya kwanta ba iya bacci a yaƙin handak shekara ta biyar sai ga kafaran maka dubu goma sun kewaye madina sun zo kawai a yi bala'ai ta tsari wa zulzulu suka iske ɗan musulmi a yau bai gamu da ɗaya cikin ɗari na wahalar da sabai suka sha ba amma ka iya samu yana bin wasu fanɗararru ko suna zagin sabai akwai taɗewa da take wannan ko ka iske da sunan ilimin boko ana wa addini kallon da bai kamata ba kuka iska wasu daga cikin 'yan siyasa ba sa ba malamai haƙƙinsu na mutuncinsu sai idan bukatunsu na duniya tuka malamai su tsara mutuncinku da kimanku kar wani amfani da ku don duniyarsa kun fi ƙarfin haka don ku iyaye ne a raftun? saboda ka Allah ta baraka wata ala ya ce wa aka jijjiga su wato aka girgiza su a bayan ƙasa ma su game da jarabawa hatta ya ƙunar rasulu har ta kai ga da manzo zai ce wallazi na amanu ma'ahu tare da suka yi iman tare da shi ce mata nasarullah ka yaushe taimakon Allah zai zo ne haza istauta kun tsammani sun ɗauka nasarar Allah ba ta zo ba tambaya ne cike da kwaɗayi zuwa ga ubangiji nasarar Allah shi za ta zo ala ku tsaya ala faɗa ka ji inna Nasarar nasarallahi ƙari nasarar Allah kusa take kowane annoba da muke ciki nasarar Allah ta kusa zuwa Allah zai kore ta zai kawar da ita kuma al'ummar annabi za su fito cikin ƙarfi ma wani makirci wani yake nufi game da al'umma wani depopulation agenda rage mutane kuma mai ba rabu da wani shirman wani can ba wanda ya isa yi musulunci makirci don zai kare kanta makirci an gane ko? saura ka musani nasara Allah kusa ciki mai ta addu'a mai ta Hakuri, mai ta tawakkuli nasarar Allah kusa ciki aya ta gabata يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك سنة تنبيرك يا رسول الله ماذا ينفقون منين ذات الشير بدأ الإنفاق daga anfaqa yunfiqu infaqan af'ala yuf'ilu if'ala me za su ciyar qul gaya musu ya rasulullah hada uslubu talqin gaya musu kaga wato kayan siya sun ke gindin mai kenan kaba sun yi tambaya ga kuma ansa an gane hmm. ma anfaqtum min khairin gaya musu duk abin da kuka ciyar na daga alkhairi to karku manta falil walidain iyaye biyu suna da kaso mai tsoka na ciyarwa da za a basu. ba zai zama abu mai kyau a ce mutuna da iyaye ya dinga kasafin tufafi da abinci musamman kayan shan ruwa iyayensa na raye a ƙauye bai ba su koda kwano ɗaya ba la wannan sai zamanto wato eh, mummunan arziki da bai musu amfani ba mm. sannan wal akrabin da yan uwa na kusa ɗan uwanka na jini wanka kaninka babbanka ankal ɗinka misali yana bukatar me zai sha ruwa da shi kana da buhunan shinkafa a taskace a gida ba shi da koda kwano ɗaya na abin da ya ce subhanak hadha bukan azim to wani. wal yatama haka marayu marayu a kula da su a alkinta su a ba su haƙƙinsu a sa su a makaranta kar a kyare su wal masakin da kuma miskinai wabni da ɗan tafarki to in aka tashi cewa waɗannan kar a manta da su Allah sai ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi to fa inna Allah bihi alim Allah masani ne kan wannan abin zai saka muku kan abin da kuka yi in dai abin ya gamu da yi domin shi ikhlasin niyya الله كما منية خالصة آمين نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني لكن درسا بقرة وتوتوبك مصارية wancan janibi a ɗauko maka bayani za mu ji bayanin ma hatta harkar saki nan gaba da hukuncin mace idan mijinta ya mutu za ta yi kwana nawa menene hukuncin tasrihi da ta'aridi wanda take ta kaba ka iya ce wancan ina son duk bakara ta kunsa mana wannan za mu gani nan gaba inda ta magana akan shin ya halatta a ɗauki mace musulma a aura makafiri ya halatta kai ka auri ma mushirika duk aka wannan bayani da sauran matakai irin na yaƙi da abin da ya faru wannan daga cikin mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane mutumin da bai je makaranta bai zo maka da abin da ba makarantar da ta isa ta ba shi sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin waɗannan darussa akwai abin da ya shafi abin da ake kira wato warfare kai yaki kutiba alaikum alqitalu an hukunta muku na ga mu kalmar kutiba na nufin mai ujiba wa furida daga alkatib ne daga nake da katiba wato madadin akan taruwa ne aljam'u an wajabta muku yaƙi wa huwa ko da yake da shi yaƙi kurhun lakum ba ku sun tafi ke ba ku su amma rubuta muku amma ku sani wa asa an takarhu shi'a abu ne mai sauki kaga kuna kyamar wani abu wa huwa khairul lakum amma shi yake muku alkhairi wa asa an tuhibbu shay'an zaka iske kun kuna son wani abu kamar ku mutu wa huwa sharrul lakum amma sharri ne gare ku dalili wallahu ya'lam ay ya'lamu yace bai ce alima ba hmm. alamu fi'ili ne alladhi yufidu al-istimrariyya fi ilmihi tabaraka wa ta'ala Allah yana sanin komai wa antum halu kaunikum alhaliku la ta'lamun ba abin da kuka sani yau dan adam mai duk wanda ka gaishe ka ce wani garnakakin malami ne hamshaki allama tashi a ɗaki ka kulle ɗakin ka kulle fita aka ramar kula waje bai sani ba ina ilimin ina Allah mancin to to kace Allah bai sani ba kuwa kenan ainihin Allah shi ya sani ku ku sani wannan game da duniya ne a addinin ma ai ba ka ce ka ka mai komai da ilimi misali ba zai yi ba aya ta gaba يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه mutane سنة تنبيرك يا رسول الله دنجني دا وتنيمة masu alfarma وتا saboda ainihin ya afrad da ce al'ashur ba menene hukuncin yaƙi cikin wata mai alfarma ya jama'a lausa altukun waɗanda watanni masu alfarma guda nawa ne min ha arba'atun horon inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan. fi kitabillah min ha arba'atun Allah ya ce watanni agun Allah sha biyu ne a lissafin Ubangiji lissafinsa sai ce cikinsu akwai guda hudu da ake kira watanni masu alfarma alfarmarsu ana mutunta su har ma ba a yaki a cikinsu guda uku suna jere guda ɗaya daban wanda ke daban rajab to? Hmm. ce rajab shaban ramadan daga nan kuma sai ka shiga cikin masu alfarma shawwal haka ne eh, zulqada zulhijja muharram wannan ajiyar suke to suna tambayar ka dangane da yaki a cikin wata mai alfarma ya rasulallah ulga ya musu qitalun fi kabir eh gaskiya yaki a cikin ka babban abu ne ba abun da girma ba kyau eh to amma kuma وصد عن سبيل الله وكفر به والمد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله to sai dai kuma kawar da mutane ga barin hanyar Allah shine saddu abinda kafirai kan yi an gane da kuma kafircewa da Allah din a juya masa baya da kuma kawar da mutane ga barin masallaci mai alfarma wa ikhraju ali da fitar da mazuwa masallacin daga ciki saboda ta'addancin yan ta'adda daga ciki to akbar inda Allah ya wannan ya fi muni a yagon ubangiji ma'ana kun yi tambaya an ba ku amsa na'am kabir amma in aka kamanta da waɗannan jere na miyagun abubuwa abun Allah sun ji muni arabtum sai Allah ta'ala ce wal fitnatu akbaru min al qatl kafin izo din yace me wal ashaddu min al qatl nan sai ce kuma akbaru min al qatl ita ko fitina ita fitina fitina ashirk fitina ana nufin shirka ne anan an gane ko mm. fitina ta shirka ta fi muni da ɗoyi a gun ubangiji saboda wato laifin kisa a nuna maka shirka lamarin ta ba ɗan ƙarami ba ne wala ya zalo na yukatilo kaga kafirai kaga munafukai da musulmin riga to ba za su gushe ba suna yaƙar ku ya ko musulmin Allah ya ko musulmin gaskiya waɗannan kafirin da ƴan koransu munafukai cikin musulmi ba za su gushe ba suna yakar ku ta hanyoyi iri-iri hatta ya ruddukum hatta fi ghaya har sai sun karkatar da ku sun bautar da ku sun kautar da ku an dinikum gabarin addinin ku kaga nan sai Allah ya danganta addinin zuwa gare mu tashrifa lana mm. ai da tace an addinin la mm. addinin ku ne ai wa raditu lakum al-islam na'am dina to wallahi ku sani Allah na zabin mu kafiran duniya duk wani abu da ka yi in dai sai sun gamsu da kai ne kana bata ma kanka lokaci duk abin da musulmi zai yi eh a shi kenan da Allah kake sa hijabi dan kar a ce ni dan kauye ne da Allah ku aski gemun nan saboda kaza kaza za mu je wani ainihin get together wani disco to akar makalla da Allah dan sassa ta wannan wa'azin tuko ka ji halakakke tambadadde ta ki ya kamata ka rike musuluncinka a kowane irin hali da kudin yanayi idan kana idan ka faranta mana rai ne ba Allah bane ke da zuciyar sai ka yi karbu da Allah Allah kuma ce da kai a shi kai la'anane ne baka da hankali kenan garin neman gira an rasa ido ashe tsaya ka rike Allah kawai shi ka yi tawakkali gare shi ka yi ikhlasin ibada gare shi ba abin da zai faru da kai sai abin da ya rubuta maka ya furta maka amma ka sani wala yazaluna yuqatilunakum basu gushe za su ci gaba da yakan ku a yi rubuce-rubuce a karanta duk littattafai barin ba ku misali kun san wata hukuma ana kiranta rand rand hukuma ce wadda take da kwandala a ta ɗauki nauyi na a rubuta wani littafi da wata mace a ainihin charles bennett ta rubuta sunan littafin wato civil democratic islam civil democratic islam al islamul madani wa demokrati har ka so ga mai tarbuta ce duk wata hanya ta sunnar manzon Allah sun tsara gani da su yada sauran sosai to daɗinta shi musulunci da wani ne ya shiga cikin ɗaki ya tsara shi da tuntuna kan shi daga aiki so dai kayan Allah ne sai ka tsara duk iyarka musuluncin na nan yadda ka san gol gol kana ƙona shi yana tsara shi yana tsara shi ke kamar da na sha faɗa shi musulunci kamar fa samaniya ne duk wanda ya ce zai ma samaniya kake bismillah zai ɓata fuska. amma ma kirki yana Allah ce ka san da wannan ba ba abin da zai faru ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun kautar da ku gabarin addinin ku amma in istata'u in suka samu iko a ashe ni da kai ne in muka zama abin da muka zama za mu ba su ƙofar an gane ko yawa to Allah ta'ala ce wa man yartadid minkum an dini duk wanda ya kuskura ya ridda ya bar addinin sa cikin ku sai ya mutu har ya mutu wa huwa kafir yana kafiri to ya sani fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan su ne waɗanda ayyukansu gaba ɗaya sun rushe a gun ubangiji an gane ko mm-hmm. saboda shirka tana bata aiki shirka tana bata aiki fi duniya wal ayyukan sun bace duniya da lahira wa ulaika irin waɗannan sune ashabun nar yan wuta hum fiha khalidun su ku suna masu dauma cikin wutan Allah ka tsare mu da wuta innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah والله غفور رحيم إن الذين آمنوا وأنن لسكي إيماني والذين هاجروا waɗannan kuma da suka yi hijira ai hajaru min makkata daril kufri waqta izin ilal madinati, daril imani waqta izin wa ila yawmina hadha wa ila qiyam saa waɗanda suka hijira daga makka zuwa madina ko ka ce hijira a ma'ana mai faɗi wanda suka ƙaurace mu duk aikin da Allah baya so a hijira ne sun ce wal muhajiru man hajara kullama na Allah an to Allah ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira wajahadu suka kuma yi gwagwagwa suka baje ƙwanji da lokaci da komai wajen jihadin tabbatar da kalmar Allah to ula'ika ai ula'ikal mawsufuna bima dhukira min al-imani wal hijrati wal mujahada wal jihadi fi sabilillah ta ulaika irin waɗannan yarju da rahmatullah su ne waɗanda ke ƙaunar rahmar ubangiji kuma wallahu ghafur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai jin kai ne dole mu zuciyar mumini ba za ta kaɗaita gabarin ainihin arraja ba ana bauta ma Allah da alkhawf wal mahabba wal dole sai ka tara su wanda ya bauta ma Allah da raja'i kawai ya zama murji'i wanda ya bauta ma Allah da haufi kawai ya zama haruri khari cikin kawarja wanda ya da arbauta ma Allah da soyayya kawai ya zama batini cikin gulatu sofiya dole ka bauta ma Allah bil haufi wal raja wal muhabba dan ya zama to ka rike manhaji na sunna yanda ya kamata وفق الله الجميع إلى الخير آية كذبة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو نعم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يا رسول الله مؤمنين سنة تنبيرك دنغني ده كنتم الخمر جيا والميسر دكاشا متى تجيا الله تعالى بدأ إيتا؟ آه. suka ce duk abinda ya tumanyantar da hankali sunan shi giya alhamru kullu ma khamar al'aql wa ghattahu daga haka samu khimari ai khimar ai tufafin da ya mace ke rufe jiki ne yadda giya ita ma take rufe hankali kirif an gane ko to duk abin da ke tumanyantar da hankali ya gusar da hankali suna shi giya ruwan giya na ciki kwaya na ciki duk abin da zai gusar to sunan shi ainihin giya kuma giya da kaɗan ɗinta da mai yawanta na haramun ne saboda tambaye ku matsala fiqhiyya inda wani zai zo ya sa allura a kwalban giya ya tsotsa za ta bugar da shi kenan to ba haramun bane ai ba ta bugar da shi kuma a ta'arifin da kuka bayar giya abin da ya bugar da hankali to yanzu ya tsoma allura ne ko tsinke tsotsa ba ta bugar da shi ba kuma kun ce haramun ne ya za ku da wancan ta'arifin da haramun ne amma ci aka yi giya abin da ya bugar sai mu ce ai asalin da ake kallo haramun ne ai kenan suka ce ai mani ita da shurbal kalil saufa yankalbu ila atiya da shurbal kafir mani ita da shurbal kalil min alhamri فسينقلب بأيام إلى اعتياد شرب الكثير منها كان صدا للذريعة wanda ya saba shin kaɗan to a juri zuwa rafi da tukunya wasu balgatacciyar tukunya ke misali ashe kenan da yawan da mara yawan duk haramun kuma ya tabbata alhamru kalilu hawa kasiruwa arabtun amma yau kaga giya ana gyara ta ana alkinta ta har arna sukan shigo mana da ita kano su yi dabaru iri-iri tare da mun san hukumomi irin su hizba suna iya iya wasu ta ibda kuma su ɗauki wai lauya a garin wa kafar mu za ka ice wurare za ka samu wurare misali misali kamar zaria da na sani ka yake a samu unguwa an rafu suna sai da giya a cikin a tsakiyar musulmi kuma ga suna rigima da gwamnatin wannan wuri a garinmu a gidanmu a mu wanda kai baka isa ka je ka yi abin da ake kiran legitimate trading a nasu yankin ito amma lalatattun musulmi suke da hannun ciki su suka ba su lalatattun mu ne wanda ba Allah ba ne a gabansu amma ka iske arne ya zo misali yana sai da giya a tsakiyar musulmi ana rigima da shi har da ɗaukar wai lauya to masu mulki kusa ne. Allah ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wallahi aqibatu umur bayan Allah na gari su ne waɗanda in muka ba su tabbas a bayan ƙasa Allah ya ba ku at siyasi ya ba ku dama alhamdulillah Allah sani shugabanni mun gaya musu kuma za ku ɗau mataki a kai cin kashin ya kai a garinmu a kafarmu ah take da wallahi ta ce musulmi a to ai su mamalan yan Najeriya kai ba ɗan Najeriya ba ne, a nan su yankin in ka isa je kai Najeriya Najeriyancin ka gani a shi ka su suzanci ne wannan giya bala'i ce sharri ce har ana kiranta umul mai umul ne. Allah tsare mu da ita suna tambayar ka game da giya da kuma caca me yasa aka kira caca almaisar suka ce li husulil mali bil yusr aka sai ka ji ci kuskus da ka ake shanta maisa saboda saukin cash flow ko ta tana haifar da rigima tana haifar da kashe-kashe samun kuɗi ba wahala an gane to haramun ce su suna tambayar ka ulga ya musu fihi ma ismun kabir dangane da su biyu nan giya da tata akwai katafarin zunubi laifi amma a lokaci guda wa manafi nan akwai ɗan amfani ga mutane don ko ba kuma in yi sha zai yi marisa zai yi tambele ko shi ne fa amfani gare shi ko in yi sha zai samu na ainihin cin abin da zai ci ɗan amfani firiri kandoro to amma kuma wa ismuhu ma akbaru man min naf'ihima yo laifin su ai yafi kuma wato amfanin su girma an gane ko mm. wa yas'aluna kama za yunfiquna qul lil afu suna kuma tambayar ka ya manzon Allah me za su ciyar me za su kashe dangane da dukiyoyin su ga ya musu su kashe al'afu menene al'afu abin da yake rara rara menene rara abin da ya rabu yanzu ko dukiya ne yanzu misali yau ka samu naira miliyan goma yau yau ka samu miliyan goma nawa ga ramadan sha hudu Allah ya koro maka miliyan goma Allah ka wuta inda fi kuma yawa amma mai albarka sai aka wayi gari kafin wata uku duk ka kashe su idan da iyalai sai ce kuma sai ka fito zaka babu afo din? Da remainder to bai remainder ba zai yi mutum samun miliyan 500 a yau kafin shekara mai zuwa ta tsari? da gudu mako? ya danganta ya danganta shi yasa akwai abin da suke kira law of relativity ka'idar alka'idatun nisbiya ka iya samun mai miliyan 700 ko biliyan ɗaya bai fitar zarka ba amma milim ya fitar zarka zai yi mai biliyan biyu da kake magana duk bukatun sun ci shi kama miliyan biyu yana ta makon kayan shi ya ƙohe ba kuma takura ya yi ba to zai fi da zaka in lokaci a rasu? Hmm. saboda haka suna tambayar ka mai za su ciyar shi na yawanci masu tambayar mu malami mai albashi ne zan fitar zaka muka ji yana ganta ne albashi ai suna suka tara Kuli afu ka gaya musu abin da ya rara kazalika a bisa irin wannan yanayin ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah ke bayyana muku awinsu dake dake ta tafakkaru bisa fata ko ko za ku ke tunani kurin da tafakkuri Allah mu ji alamin al-mutafakiri. Na zamani lokaci ya ku? Barak Allah li wa lakum fil Qur'an azim Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Wa jama'ana wa iyyakum al baraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya rabbal alamin.